hakimin karamar hukumar madutse ya rasu yau kwana shida kuma bisa al'ada dole ne mu zo wannan masarauta da wakilin hakimi daga tai da muhimman mutane shugaban karamar hukuma wanda yake ya sauka daga kan kujera domin neman zaɓe da wanda yake ruko da kansuloli dukkanin daga tai da masu unguwanni muka zo domin mu miƙa ta'aziyyar mu ga mai martaba sarkin karaye bisa rasuwar babanmu kuma dattijo wanda yana ɗaya daga cikin wanda ya yi mu baya a kan wannan masarauta lokacin da aka kirkiro wannan masarauta mai albarka ya fara zuwa sahun gaba ya jira mai girma gwamna aka ba da sanda ga mai martaba sarkin karaye wannan ba za mu manta da shi ba a tarihi ya zama wajibi irin tarbiyyar da ya bayar da biyayya da yake wa gwamnati da biyayya da yake wa al'umma da kuma yanda yake faɗar gaskiya ya zama wajibi duk abin da ya faru mu zo mu mika ta'aziyya ko mu masa addu'a wannan shine abin da ya kawo mu masarautar karaye wajen mai mataba sarkin karaye mu mika masa ta'aziyya da dukkanin ah, wannan masarauta baki ɗayanta da kuma al'ummar karamar hukumar madobi da ma na jihar kano da iyalai da kowa da kowa allah kuma ya gafarta masa allah kuma ya tabbatar mana da wannan masarauta ta ci gaba da ɗaukaka har bayan bayan bayan bayan bayan da kuma shi abu da ke rayuwa da shi marigayi makamakon karaye ya za a bayyana kaɗan daga cikin kyawawan halaye watan abin da na faɗa shine mai murgayi makaman karaye alhaji musa sale kwankwaso wanda ya san mulki mun koyi mulki a gurinsa dukkanin gwamnatoci da aka yi tun daga kan nane ya yarda da su kuma yana biyayya a gare su kuma ina kiran al'umma wajen cewar a zauna lafiya ba shi a nuna bambanci ko a harka ta ta siyasa kowa nasa ne kuma mai girma zaɓen gwamnan jihar kano da tabla umar ganduje yakan je ya kai masa ziyara lokacin da yake raye a matsayin girmamawa duk da bambanci na ra'ayi na siyasa to kaga wannan abu ne wanda al'umma za su koya siyasa ba gaba ba ce ba kiyayya ba ce a ranar zaɓe wadda kake yi ta ci wadda kuma ta faɗi ta zauna a ta faɗi wannan shi ne abin da yake a cikin al'umma domin kowa da kowa naka wannan shi ne abin da yake